Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25 gajeren zango. Michael Kudison. Barkamu da arzikin sake saduwa a cikin shirinmu na safiyar Juma'a ga kan labaran duniya. A Najeriya rikicin masarautar Kano ya ta'azzara bayan da babban kotun kasar ta soke dukkanin naɗe-naɗen da gwamnan jihar ya yi a masarautar. shugaban faransa emmanuel macron da takwaransa na senegal basiru diomaye faye sun sha alwashin haɓaka dangantakar kasashen biyu a haɗuwarsu ta farko miliyoyin mutane ne ke fama da tsananin zafi a sassan duniya tun da aka shiga cikin yanayin zafi gadan-gadan to ga labaran daki-daki a najeriya babbar kotun tarayya da ke kano ƙarƙashin mai shari'a abdullahi liman ta yanke hukuncin da ya soke dukkanin naɗe-naɗen da gwamnan jihar abba kabir yusuf ya yi a masarautar kano muddin wannan naɗin an yi shi ne bayan umarnin kotu na fari to sai dai kotun ta ce ta gamsu da matakan gyaran dokan masarautu da majalisar dokokin kano ta yi kamar yadda wakilinmu abubakar isa ɗan da goye shaida mana yayin hukuncin dai mai shari'a liman ya bada umarnin a tsaya inda ake a umarnin farko da ya bayar inda ya ce hakan na nufin cewar kotun ta yi watsi da duk wani naɗi da gwamna abba kabir ya yi a bayan umarnin kotun na farko amma kuma ya ce kotun ta gamsu da tsarin da majalisar dokokin jihar kano ta bi wajen sauya dokar masarautu barista muhammad waziri shine lauyan masu kara eh, alkali ya yi ga wuce akan cewa duk abin da aka yi bayan ta ba da oda ba bi wani odan kotu ba duk matakin da aka dauka bayan ya ba da oda ma san da wannan oda aka dauka wani matakin gaba gaba wani matakin kudu ta rushe. To ko yaya bangaren waɗanda ake ƙara suka kalli wannan hukunci? Ga barista Idi Alkali wanda shine lauyan masu ƙarar. domin da a ce yau babu wannan doka to za a iya a ce a dawo mana wancan korarrun sarakuna amma tun da wannan doka na nan ita ce dama burinmu kuma ita ce abin godiya ga Allah da cewar ba a taba mana ita ba duk wani abu da kotu ta faɗa akan maganar abin da aka yi bayan doka ba mu damu da shi ba domin gwamna dai shi yake da karfi shi yake da powers din abin da zai yi bayan an yi doka kuma abin da jama'a ba su sani ba abin da aka ce gwamna ya faɗa ai an yi shi ne bayan an riga an tabbatar da doka kamar inda kotu ta faɗa saboda haka alhamdulillah wannan ruling abin mana daɗi mun karɓe shi da hannu biyu. Har dai lokacin haɗa wannan rahoto babu wani labarin tarzoma ko tashin hankali a sassan birnin Kano a bayan wannan hukunci. Ko da dai wasu ƙwararren majiyoyi da ke kusa da waɗanda ake ƙarar sun ce za su ƙalubalanci wannan hukunci a nan gaba. Abakar Isa ɗan dago daga Kano, RFP. To har ila yau akan wannan batu gwamnatin jihar ta Kano ta bada umarnin rushe fadar sarki da ke unguwar Nasarawa inda Aminu Ado Bayero yake da zama a yanzu haka. a ila yau kuma gwamna abba kabir yusuf ya baiwa kwamishinan 'yan sanda umarnin fitar da aminu ado bayero daga gidan nan take ga karin bayani da kwamishinan shari'a na jihar barista haruna daidairi ya yi wa abubakar isa dan dago umarnin tsohon sarki ya fita daga gidan nasarawa domin gidan gwamnati ne ba gidansa ba ne kuma ba da sahalewar gwamnatin jihar kano ma ya shiga gidan ba wani abu za ku yi gidan ai gyare-gyare ne aka ɗauko za a yi wa gidan masu yawa makuwa ciki da waje domin me saboda dama yana da buƙatar gyare-gyaren to kuma a ce sai yanzu za ku yi gyare-gyaren sai da wannan lamura suka taso akwai wani lokaci da aikin gwamnati yake tsayawa aikin gwamnati ka iya tasowa a ko da yaushe duk lokacin da gwamnati ta yi niyyar aiwatar da aiki ko a cikin wani irin yanayi ne za ta aiwatar da shi saboda haka ai babu wani abu da za a kawo wanda zai gurɓata tunani game da wannan ai immediately muka ce da barista haruna ideri nan. a bayanin da yawa bakar isa dan dago adadin mutanen da suka rasa rayukansu a cikin wata guda saboda ambaliya a jamhuriyar nijar ya kai 21 yayin da sama da mutane dubu shida suka rasa mahallansu kamar dai yadda rahoton hukumar kula da ayyukan agajin gaggawa ta kasar ya bayyana gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ta soke lasisin gudanar da aikin kamfanin kasar faransa orano a imuraren da ke a agadas daya daga cikin manyan filayen haƙar ma'adinai a duniya da ya kunshi makamashin uranium Nura Ado Suleiman na da dauke da karin bayani. Cikin wata sanarwa da ya fitar kamfanin na'ura Nowo ya ce gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin soke lasisin nasa ne duk da cewa ya riga ya fara gudanar da ayyuka a filin haƙar makamashin na uranium da ke arewacin ƙasar daga ranar 12 ga watan nan na Yuni bayan da ya cika dukkanin sharɗan da mahukunta suka gindaya. jim kaɗan bayan juyin mulkin da suka yi a shekarar bara ne dai sojojin nijar suka sha alwashin sake nazarin yarjeniyoyin haƙar ma'adanan da aka baiwa kamfanoni a faɗin ƙasar kan haka ne kuma suka yi gargaɗin kwace lasisin haƙar uranium a katafaren filin na imuraren muddin ayyukan urano ba su kama cikinsa ba daga ranar 19 ga watan yunin nan da muke la'akari da cewar an shafa shekara da shekaru da bashi lasisin amma kuma ya gaza fara ayyuka a wajen ƙididdigar ƙwararru dai ta nuna cewar akwai makamashin uranium kimanin tan dubu ɗari biyu shimfiɗe a ƙarƙashin filin haƙar ma'adanai na imraran da ke garin agadas ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa da radio france international taron duniya da aka fara ji alhamis a faransa ya ce an samu alkawuran dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu waɗanda za a yi amfani da su don taimakawa afirka saboda ta iya samar da allurar rigakafi na yaƙi da cututtuka shirin da ake kira gavi wanda babbar manufarsa ita ce tallafawa ƙasashe masu tasowa a fagen kiwon lafiya ya buƙaci dala biliyan tara ne don cimma nasarar samar da alluran rigakafi da ake bukata a afirka daga shekarar 2026 zuwa 2030 to koya masana kiwon lafiya ke kallon wannan shiri tambayar kenan da muka yi wa farfesa balarabe sani garko kwararre a fannin lafiya wato wannan al'amari ne mai kyau saboda abu akwai abubuwa da suke kawo tarnaki ga yadda da allurar rigakafin da ake kawo su daga wasu kasashe saboda akwai zargi na waɗansu abubuwa ga waɗansu mutanen da ba su gama fahimtar menene a manufar allurar rigakafin ba saboda haka idan kasashen afirka suka zo su wanda suke da ilimin kimiyyar su suka yi alluran da kansu ina ganin wannan zai zai taimaka wajen kawar da waɗannan zarge-zargen kuma zai ƙara watakila ta goma shi a wajen amsar waɗannan allurar rigakafi din wanda kowa da kowa zai amshi da dai a ƙasar aka yi su to ina ganin abu ne mai kyau kuma tunani ne mai kyau wanda aka yi saboda gaskiya in aka ce ana shigo su ga wata ƙasar kamar dai lokacin da aka yi irin na polio ce an yi su a guri kaza an yi su a guri kaza a ce yi sa waɗansu abubuwa wanda ba a yarda da su ba so ina ga zai kyau a ce afirka ƙasashen afirka su yi da kansu zai taimaka wajen karɓar wannan da kuma manufofin da ake da su na wannan allurar rigakafi insha Allah farfesa balaraba sani garko shugaban faransa emmanuel macron da takwaransa na senegal basiru diomaye faye sun haɗu a karon farko a birnin paris a jiya alhamis inda suka sha alwashin yaukaka dangantaka macron da faye wanda aka rantsar da shi a ranar biyu ga watan afrilu sun gana ne a gefen taron dogaro da kai kan samar da allurar rigakafi a nahiyar afirka mabambantan sanarwowin da gwamnatocin kasashen biyu suka fitar sun ce shugabannin sun bayyana aniyar ba da karfi wajen haɗin kan kasashen. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Mafi yawan kasashe a duniya na fuskantar matsanancin zafi a yayin da ake dabda shiga lokacin bazara. Lamarin da masana ke cewa ba a taɓa ganin makamancinsa ba a cikin shekaru dubu biyu da suka gabata. To sai dai tuni aka fara alakanta tsanantar zafi da kuma da watan da kuma dumamar yanayi. Ga rahoton Muhammad Nasiruddin. Masana a Asia da Turai sun yi gargaɗin cewa rahotannin yanayin da ake samu a nahiyoyin zai iya yin sanadiyar mutuwar dubban mutane. a rahoton da hukumomin ƙasar saudiya suka saki ya ce ɗaruruwan mahajjata ne suka rasa rayukansu sakamakon zafin da ya tsananta har na tsawon maki hamsin da ɗaya a ma'aunin celsius hatta ƙasashen da ke gaɓar tekun mediterranean ma sun fara fuskantar irin wannan matsanancin zafi inda hakan ya haddasa wutar daji daga portugal zuwa girka da kuma ƙasar algeria da ke arewacin afirka Hukumar kula da hasashen yanayi ta Amurka ta sanar da cewa a yankin arewa maso gabashin kasar da kuma wasu sassa na fama da wannan matsala ta zafi, inda aka rawaito cewa sama da mutane miliyan tamanin da shida suka tsinci kansu a wannan yanayi a jiya Alhamis. yayin da a ranar larabar da ta gabata aka fuskanci matsanancin zafin da masana ke cewa an share akalla shekaru hamsin da biyar ba a samu makamancinsa ba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasarsa na bukatar makamai daga Amurka ne don ci gaba da yakin tabbatar da wanzuwarta. Yana wannan jawabi ne kai tsaye ga gwamnatin Amurka bayan da ta cike shi sakamakon korafin da ya yi akan rashin samun makamai daga gare ta kamar yadda ya kamata. Kalaman na Netanyahu sun zo ne bayan da ya fusata fadar gwamnatin Amurka da wani sakon bidiyo a wannan makon inda ya ce tana yi wa ƙasarsa makamai. amurka ta ce ana dabda aiki ana watan tana duba yiwuwar aikiwa da jirgin ruwa guda na babamai mai nauyin fam dubu biyu ne kawai sakamakon fargabar da take kan yadda isra'ila ke amfani da su a yankunan gaza da ke da cinkoson jama'a an saurari labaran ne daga nan sashen hausa da rfi. madalla lokaci ne labarin wasanni Muhammad Nasiruddin din barka da zuwa. Barka Michael an tashi lafiya? Lafiya lau mu je. Kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta ɗauki tsohon kocin nottingham forest steve cooper a matsayin mai horas da 'yan wasanta na tsawon shekaru uku kocin mai shekaru 44 bai sake horas da wata kungiya ba tun bayan barinsa nottingham a watan disambar shekarar da ta gabata wato ta 2023 kenan hmm. tun lokacin da tsohon kocin Lester enzo maresca ya bar kungiyar zuwa chelsea a farkon watan nan ne ta shiga eh, neman wanda zai horas da 'yan wasanta hmm. a wasannin da za a buga kuwa yau a gasar cin kofin nahiyar turai da misalin karfe biyar na yamma tawagar kasar poland da austria za su fafata sai wasan faransa da netherlands su kuma da misalin karfe takwas na dare inda mai horas da 'yan wasan tawagar faransar didier deschamps ya ce dan wasan gaba na tawagar kellen mbappe wanda ya samu mummunan rauni a hancinsa a fafatawarsu da austria zai buga wasan yau a gasar cin kofin nahiyar dai har yanzu gasar cin kofin nahiyar turai an buga wasa jiya tsakanin tawagar kasar ingila da na denmark inda suka tashi kunnen doki wato ɗaya da ɗaya kenan to sai dai Ingila ta fi kowace wato ta fi denmark jin zafin wato tashi a kunnen dokin nan saboda wannan shi zai hana ta wato watan yasa dole sai ta kara azama kenan a wasan ta eh, gaba in ba haka ba za ta tsallaka zagayen 'yan sha shida kuma hakan bare ba ta damar zama wacce tafi kokari ba a mm, tawagar to a wani bangaren kuma tawagar sifaniya ce ta yi nasara kan italiya da ci ɗaya da babu a rukuni na biyun gasar a gasar kofa america tawagar argentina ce ta yi nasara a kan canada da ci biyu da nema wato a rukunin farko kenan. to karshen labarin wasanni to mun gode kwarai da gaske Muhammad Nasir na gode to madalla kamar yadda aka saba a duk juma'a wa jaridar aminiya na fitowa kuma a sashen hausa na arfa ya tattauna da editan jaridar samalan salu makera to babban mu ya mai da hankali ne kan sakon sallah da shugaba bola tinubu ya mika a najeriya da ciki yake cewa najeriya tana buƙatar 'yan ƙasa masu daƙarwa don ta ci gaba to sai kuma muka tuntuɓe su talakawan ƙasan suka ce to ya faru na misali <laughs> sannan kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a da kuma mutane sun ce ai shi tunubun ma alaƙarsa da talakawa ta riga ta yanke wato bai san halin da suke ciki ba ne yayin da jam'iyyar ypp take cewa kiran ma rashin adalci ne domin wani irin sarƙa ake so su yi so da dai hujjojin da kowa ya kawo haka sai labarinmu na biyu rashin hawa ya sa bikin sallah ya zama lami a kano akwai kuma yadda aka yi bukuwan sallan a sassan najeriya sai rikicin sabatar kano apc ta nemi kwankwaso ya iya bakinsa ka hmm. san a yan kwanan nan ya tara kura cewa ana so a kafa doka ta ɓaci a jihar to shi ne apc ta ya kamata a matsayin sandar tijo ya iya bakinsa akwai labarin kashe 'yan bindiga tamanin a katsina da sojin sama suka yi akwai kisan mutum shida da 'yan bindiga kuma suka yi a sokoto akwai kuma sanatawa mako yana cewa akwai inda siyasar ubangida take zama hadari to dandalin mun nishadi kuma hadiza gaban ce ta sa aka kama hadirin sani to eh. rahama sadau kuma ta je ta yi belinsa sannan bashir mai shadda ya ce ya gaji da fitinar da mata suke masa na son a sa su a fim To bari mu leka ƙasashen ketare mu ji eh, da ina za mu fara kuma. To a ƙasashen ketare mun yi rahoton musamman ne guda biyu na ɗaya kan sanya ɗaruruwan coci a kasuwa a Scotland ta ƙasar Birtaniya. To. Sai kuma rusa majalisar yaƙi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi. To akwai wangaren al'ajabi? Al'ajabi akwai mutumin da ya kashe naira ɗaya ɗaya ya kashe tsabar kuɗi sama da naira miliyan ɗari biyu domin yin zanen tatu a jikinsa sannan kuma akwai wanda ya sake kafa tarihi karo na uku wajen yin rubutu da karan hanci a karo na uku hancin biro dai gare shi kenan kawai hancin yake rubuta abubuwa yana har ma yana bada tazara tsakanin baki da baki sai kuma ɗaura wani shekara biyu kan batanci ga gidan cin abinci shi gidan cin abinci ya batanci aka ɗaure shekara biyu ya ɗebo da zafi eh. mm. sai wasanni kuma hmm. mun yi nazarin 'yan kwallo 58 'yan asalin afirka ne da suke buga gasar nahiyar turai ta 2024 a jamus a yanzu haka lallai suna da yawa asalin su 'yan afirka ne amma ga sunan su ne da su ake fafata jiya ma ana jin ɗaya daga cikin su wani ɗan najeriya ne shi ya ci wa jamus kwallo sannan kuma ronaldo ya sake kafa tarihi a gasar nahiyar turai yanzu ya shine dan wasa ɗaya ce duniya da ya buga gasar sau shida kuma dama shi ne ke kan gaba da yawan zura kwallo a tarihin gasar inda ya ci kwallo goma sha hudu. Yau muna godiya da muka tattauna da muna godiya. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki. da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku. To madalla muna dakon ra'ayoyinku yanzu kuma je shirin mu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Asima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A yau shirin lafiya jari ce zai leƙa ƙasar Saudiya don duba halin da lafiyar mahajjata ke ciki